Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum jama'a ga mai karatu ko kuma mai labarai baba ko makiri sai dai ba lada ibrahim a yau bane zai shigo wato ibrahim alfa ahmad zai shigo da shirin sa na abar ya yayin da ake fama da tankiyan shari'a tsakanin mai bincike na musamman robert mola da tsohon jami'in yakin neman zaben trump paul manafort da rick gates lamarin ya kuma ɗauki sabon salo a jiya juma'a inda gates ya amsa laifuka guda biyu kana manafort kuma na fuskantar karin wasu sabbin zarge-zarge akan binciken da ake yi akan katsalandar da rasha ta yi wa zaben amurka shekarar 2016 gate mai shekaru 45 da haihuwa ya bayyana gaban wata kotun washington dc domin bada ya amsa laifin haɗin baki don cutar da amurka da kuma laifin yin ƙarya ga hukumar fbi da kuma mai bincike na musamman a kwana-kwanan nan a ranar farko ga watan fabrairu yayin da yake tattaunawa da ofishin mai binciken akan amsa laifin nasa a cikin sharaɗin amsa laifin gate ya amince ya bada haɗin kai ga mai bincike mala a kan kwamitin yakin neman zaɓen trump yana kuma wanda hakan zai yi ne tare da tabbatar da cewa ko yalla kwamitin yakin neman zaɓe na trump ɗin da rasha suna da wata alaƙa akwai yiwuwar kuma zai bada bayanai a kan manafort sakamakon haka ne masu binciken suke niyyar su ɗauke masa wasu zarge-zargen da aka yi wa shi ɗin amincewa da laifin ya zo ne wuni guda bayan da wani kwamitin masu tattauna batun shari'a suka zargi gate da manafort lamarin da ya ƙara matsin lamba akan su waɗannan mutanen biyu. Sashen tsaron fadar shugaban Amurka da mataimakinsa ya ce wata mota ta wa shingen jami'an tsaron fadar White House a jiya Juma'a, amma kuma nan da nan an kama direban kuma an tsare ta. A wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya, ta gano direban wata mace ce mai shekaru 35 da haihuwa wacce take zaune a birnin Laverne a jihar Tennessee. A cewar jami'an tsaron fadar shugaban Amurka, wannan mata ta taɓa samun rigima da jami'an tsaro na fadar white house a baya kuma an sha kama ta kan laifuka daban-daban na take doka jama'an sun ce an caji wannan matan da laifin da ba a bayyana su ba a jiya juma'a na take doka daga bisani ne aka mika ta ga 'yan sandan washington dc an rufe kofofin fadar white house na tsawon sa'a guda a jiya juma'a bayan da motar ta afkawa shingen jami'an tsaron sashen jami'an tsaro ya ce motar ba ta lalata babbar kofar white house ba don haka ba a yi wani harbi a lokacin da lamarin ya faru kuma babu wani jami'an tsaro da ya samu rauni waɗanda suka shaidi lamarin sun ce sun ga jami'an tsaro na cikin kayan sarki sun ruga a guje inda abin ya faru yayin da aka rufe hanyoyi da ke ratsawa a kusa da fadar white house ɗin jami'an sun ce shugaba donald trump na cikin fadar white house a lokacin da lamarin ya faru lokaci kuma kenan da yake amsar bakoncin prime minister australia malcolm brandbow hukumar kula da 'yan gujin hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kira ga hukumomin rwanda su gudanar da binciken gano 'yan sanda da suka haddasa mutuwar 'yan gudun hijiran congo da suka kai akalla mutane biyar a wata zanga-zanga akan raba abinci. wakiliyar murya amurka lisa schlin ta aiko da rahoto da ke cewa wannan aron gama da ta yi sanadiyar mutuwar mutanen ta faru ne a lokacin da 'yan gudun hijiran congo da ke zaune a sansanin kiziba da yawansu ya kai 700 suka gudanar da wata zanga-zanga a wajen ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a karungi da ke yammacin rwanda mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya cecil poli ta ce lamarin ya kara yin muni ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa domin su tarwatsa masu zanga-zangar kuma aka yi harbin bindiga ta ce al'amarin ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata wasu masu zanga-zanga har ma da jami'an 'yan sanda ɗin ta ƙara da cewa sun yi baƙin cikin tashin wannan tarzoman ta kuma ci gaba da cewa tana yin kira da a kwantar da jijiyoyin wuya kuma a bi doka da oda ta ce za a iya hana wannan rikicin da ya faru kuma yin amfani da ƙarfi fiye da gima akan 'yan gudun hijiran lamari ne da bai kamata a ce an yi shi ba. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suke cewar shi ke kawo rabon wani. sai wata rana. barkanmu da sake haduwa a wata safiyar asabar din har ila yau din dai kamar yadda aka saba ina tare da alhaji iro salamu alaikum amin wa alaikum <laughs> salam usmanu na'am ya kwana biyu sanyi ya dan daga kafafu ko gaskiya ba eh ana bin nan kan da sauki amma na eh. ji ana maganin cewa yau ai yau sai a hankali kila abin zai juya zai ta ngule za ta koma gidanta na tsamiya amma kaga da alhamis da juma'a mun shana <laughs> ka san dama akasari hunturu a ta nan yankin washington din nan bai hmm. karewa sai irin wajajen karshen watan maris maris eh wani lokaci har dayan fada watan hudu wai hmm, saboda ni dai ya ka hmm. sani na wato wasu daga cikin munanan abin nan kankara irin eh. ta kankara da aka taɓa yi dinnan duk a cikin watan maris aka yi su eh kaga wancan da aka yi wancan ina kasan nan kai mm. na bare ne waccan da bare ko kai eh, sai a hankali eh, eh, to to Allah ya samu dace Allah ya fushe mu lafiya in an shigo zafin ma kuma ana yi sosai eh a sosai kuwa ai zafin ma ana yin shi anan ai kamar da kasa in ji mai ciwon ido <laughs> sosai haka <laughs> to Allah ya sa mu dace mika sakon gaishe gaishen ne ko kuwa mm, to bismillah to sakon farko zan fara ne ta yadda kamar na saba lekawa majalisar mm. a bari ya huce na shafin Facebook amma inda zan fara da gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Isa Kasim Usman da kuma ya boss to Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Yusuf Heluwa dan dume tare da Kabir Ibrahim jihar Yobe sai gaisuwar fatan alherin a ya huce zuwa ga Awal MR Dokumo da kuma Abubakar Alkali sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Rabi'u Umar Wadel da kuma wani gaisuwar wata gaisuwar fatan alherin zuwa ga Rukayya Abubakar da Mustapha Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga yusuf sulaiman da ado kole adoyi alasa na faɗa daidai sai shehu umar sef da kuma hafiz ibrahim sai dan hajiya medile da kuma abubakar sadiq sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga donald scott da kuma adego ese sai muhammad abdullahi da kuma abdulmalik abdullahi real ustaz <laughs> sai kuma fata alheri hmm. zuwa ga muhammad hassan da nazifi usman da wasu warkokin hannuna da suka hada da muhammad hassan salisu da kuma nuhu ishaq sai rabi'u shehu ps da kuma adamu umar baffa da abdullahi umar usman sai abdullahi usman muhammad da nasiru muhammad garba daga ƙarshe akwai jazuli isya mai gatari da lukman aliyu gusau da muktar ibrahim da aliyu muhammad da aliyu kaibo fulani da awal adamu sai rufe da abubakar lawal yaro da muhammad awal adamu da baba gana girema da abdullahi aliyu fantami sai jazuli muktar da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. amin sun ma'aminto ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji abbas idris a darakta janar na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya abuja su gaisuwar wato dcp deputy comptroller na custom mm. malami mahmud uh, gidado mm. sai kuma gaisuwar malam yusuf dabo malami a makarantar kimiyya da fasaha ta tatari ali polytechnic da ke bauchi mm. sai gaisuwar abubakar haruna galadanci da adam muhammad kirfi sai gaisuwar alhaji aliyu ubayo dan madamin alkaliri na hukumar kwastam a lagos ga mm. gaisuwa zuwa ga hajiya amina babes a birnin zazzau tare da iyalanta mm. sai gaisuwar andy bature tare da barista isiyaku barau a mina sai kuma ali garba na hukumar gidan talabijin ta nta mm. sai gaisuwar dan juma ladan tsohon babban manaja na gidan talabijin na nta mm. sai alhaji dallami wushishi barista kenan shi ma jihar neja tare da hajiya fatima halliru daura shugabar mata sai gaisuwar alhaji hamza idris na kamfanin jaridar nan ta daily trust mm, mm, mm. tare da ibrahim haruna akuyam sai gaisuwar sardauna ibrahim jibrin karaye tare da mm. honorable ibrahim makama sai ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya a jihar bauchi sai mm. gaisuwar ibrahim sawab a maiduguri tare da ilyasun gwarimi a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya mm. don ban gaisuwa zuwa ga abubakar muhammad dajin wato gazi sai alhaji lawal dan gambo gagarawa tare da mansur muhammad gagarawa da fatan kuna lafiya mm. don mun gaisuwa zuwa ga sadiq wushishi sai gaisuwar sadisu rabin dami a baucin yakubu tare da tijani muhammad wato tj sai gaisuwar alhaji umar sa'idu koch a baucin yakubu tare da zaharuddin ahmed aliyu a birnin kudu sai ciyaman wato zaidu bala kenan shugaban hmm. kungiyar muryar talaka da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa hmm. zuwa ga wato shugaban majalisa ismail bima mai gombawa hmm. sai gaisuwar adama tayar dan agaji a jita da aliyu hassan s noma gusau sai ana skoja a birnin kebbi mm. da wato bello biji gidan madi a sokoto sai hassan muhammad danburan na maradin tare da hajiya gambo mamman gusau shugabar mata sai muhammadu dan dattijo tare da muhammad shehu mararrabar kuni sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron hafiz balarabe a busau tare da mahmud salihu kaura da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida hamza galadima birnin kebe da nasir mai magani da kuma sade sa'idu daura dukkan ku da fatan kuna nan lafiya usmanu to amin amin yanzu sai in ce kai da masu sauraro a biyu Malam iro barka da dawa daga shakatawa. Yawwa mun karkada kunna wani wani kasan eh, eh. ah, makon da ya shige. Ba ka mantuwa Allah laji. A'a ba na mantuwa. Kashi akwai akwai labari ko yake eh. ah, a Maryam Bagaji ta ce ita in dai kana kusa ma eh, ko wai in za ta santi ba matsala ba za ta manta ba a wannan karan nayi abin kai wai wai bawali da kumfa <laughs> saboda wai kana kana kana yawan mantawa eh wallahi ko cikin dakin kamar te mun addu'a kwata kwata sai su bace ma <laughs> wallahi ko da ko da zuka Allah ya da ta yanyi wani fa akwai abin da ta haɗiya ta wata magana na ga da zan ce mata eh, bayan an ci shinkafa eh, kenan eh shi wata kila ko tana maka area ina ga tana dan yi abin nan zaure sai ka eh, sai in sha'afa kana fita yanzu kana koma cikin office Wala sai in tuna <laughs> to wannan ban manta wannan ba da na ce zan bayar wai shi ma da ya shafi abinci irin oh. turawan nan ne da suka dade a gida a can wuraren mu irin su Najeriya kenan kai mm. bature ka tafi zaka sai tsire ka ci irin ka san mm. a gefen mai tsire akwai dan teburi zaka ga akwai yan zaman shaida ana ta hira mm, wasu daban masu siya daban su ko masu zama suna taya shi hira daban Tun da zai ganta ta karamar majalisa ce nan eh, majalisa ce eh, sosai yawwa bature ya zo ya ce yana son a bashi tsire amma da ya zo bai hausa ba sai dan yi kaman mm. turanci dai haka irin ya nuna yana son tsire ya bubbuga mashi turanci yadda zai gane ya bashi tsire da yaji hmm. ya dan barbada mushi yaji Ka san hmm. su ba sa son yaji Daya daga cikin yan zaman shi da ha hawa dan abu kazan kaza ai wannan baturan ai bada mushi yaji bada mushi yaji a bar barbaɗe da yaji ne <laughs> tsire kuma yace eh wallahi dan kaza kaza shi ma yayi zagi far ya barbada a'a hmm. eh, bar ma ƙara Me ne tsiren eh, eh, ya ƙara dambazuwa far ya barbada kawai sai ya nade kicip kicip kicip kicip bature ya ce how much sai me tsire ce naira 100 ya ce to kaga wancan wanda ya ce ka barbada min yaji sai zai biya ka kuɗin ka sai shi ka bashi ni ka yanka mu mara yaji in ji bature ah, ah, ah, ya faɗa mishi da hausa eh, eh. wannan da ya ce ka bar baɗa mun yaji to ba shi tsiran sai ya biya ka ni kuma ya yanka mu mara yaji <laughs> eh, da sirri fa labarin nan dai dariya na gaya maka nace kai wato a zo biye ji shine to wannan ya take tuna min akwai wani abokin mu wannan wallahi ya faru alhaji da gaske shi kuma Mm. a Jos ne irin turawan da suke ka san Jos akwai turawa za ga sun eh, daɗe kamar yanzu ba mun yi ma'aikaci a nan wanda ya taso can mm. yan wato wallahi na gaya ma kawai suka shiga tasi baturan ne na gaban mota ya sa irin kasansa ta san kayan mu na gargajiya in sun je mm. ya sa irin kamfala din da ta dan kokkoɗe ya zauna abin shi a gaban tasi ku biyu su bi sai suka zo suka shiga suka zauna ai ana tafiya tiryan tiryan kawai sai abokin shi ya kalli ɗayan Allah ji kanshi ɗayan ma ya rasu ya ce masa mm. wani ya ce ya ce kaga baturan nan to dole ne sai ya zauna a Najeriya ne ya koma garin su mana inda suke jin daɗi duk riga shi ta koɗe ta koɗe ta koɗe dan mai ta yana nan <laughs> ba zai tafi ba ya ce ah, ka san su da nati Allah kada ya san abin da ya kawo shi aka ta yi sai kai ta yi <laughs> bature yana zo da gaban mota abin shi hankalin shi kwance a da suka zo za su sauka a dogon agogo ka san yawanci tasin Najeriya sai an sauka sai ka lalubu kuɗi ka mika yawanci ba wani ba gaba daga cikin mota zai wayarwa sun fito mm. ana laliban a ba mai tasi kuɗi sai na ne kalle sai ya ce ku bari zan biya muku ya ce min da shi da abokin ko shi abokin ya tsallaka titi a guje shi kuma yi nan gefe a guje ba za ba su gasa ɗaya dole ta shi ne ba kyau ba kyau wai tunanin ka bai jin yaranka mm. eh, ya ji su to ka Allah ya kyauta to shi da na sai to. Yau zan baka. Eh. Wani lokaci haka ne ni kuma wato. Eh. Akwai wani lokaci ah, eh. wannan lamari shi ma ya faru da gaske ne. Wato ina zaune ne ina aiki lokacin a gidan talabijin a NTA. To sai wani ya shigo. Ba dai ba an ambaci suna ba sai wani ya shigo sai ah, ina zaune sai ya tsaya daga bakin kofa haka eh. sai ya fara magana wani ne masa wani abu mm. yawa to sai zo sai na ta maganganu a kan wancan mutum haka yana faɗan bakaƙen maganganu haka da sauransu eh. to yana cikin magana sai ga wancan ya zo ya shigo shi ma yana shigowa mm. to shi da yake bayansa na na kallon kofar ne bai gan shi yana shigowa ba kuma akwai kafet a ciki ba zai ji mm. motsinsa ba eh. to ni kuma ina ganin sa ba dama in ce masa wani ga wani a baya wayo Allah kai ya gane ana magana shi ne koya sa. Eh, to shi kuma kawai daidai lokacin da wancan shigo kawai sai sake ambato sunansa kawai sai fara zage-zage da ashar. To ba. Yana maganan su yana tsaya bayan sa shi kuma abin sai ba shi mamaki ko sai bude baki. Ah. To ni kuma. Kai kuma ka gan shi. sai dariya ta kama ni eh. saboda ina jin abin da yake faɗa kuma ina ganin wannan wanda ake faɗa a kai kuma babu yadda zan yi faɗa masa cewa <laughs> ga kana <laughs> ganin ta bature kana ganin reaction din wancan da ake wa la eh, <laughs> fuskar sheki wallahi yana ta shi ko dadin labarin shi ne da naji ko menene ai sai sake sabon salo ya sake canza giya Yana yana wallahi yana wallahi bai lura da cewa wancan na baya kawai na ce maka sai <laughs> baka tun sun shi da kafa taba hannun babban rigansa wallahi da yaje zai taba hannun babban rigansa yana tabawa kawai irin sai jiya ya ga mutu a baya sai ya ga wancan sai ya dauke wuta <laughs> wai wai ba ba ba ji sai kama yana ya eh, eh, eh. fita yana ce a to ba na faɗa maka ba a to ba na faɗa maka ba har ya fita yana ce a to ba na ka sai ka sai ba wuce ji ba daɗi an gida mutum ya ji wallahi wallahi ya yana ce a to ba na faɗa maka ba har ya fita waje sai ka ce hannunka mai sanda kai muna jin sa daga cikin ofis ba <laughs> saboda tsabar kunya Allah kunya ce ta ka san wata barma kunya da hauka ake nade ta ce eh wallahi ai ko ni ne Allah zan ci gaba da zage zagen ne kawai in fice a zuwan dama na ji shigowar shi mm. <laughs> Alhaji wani zai a bari ya huce yana da masu saurare a wurare daban-daban bayan karshen nan bari da rufe mai akwai waka da aka yi wa Najeriya da Nijar mai daɗi wallahi bari ina ga da ita zan rufe mana. To to to yi kyau. Yawwa. Mm. Mm, <laughs> mu yi lafiya. Yawwa. Ba shanawa. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.